This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Kana masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta sai su daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za mu kawo muku ci gaba da ra'ayoyin 'yan Najeriya da muka fara kawo muku a shirinmu na safe game da hana 'yan Najeriya da ke kasar waje amfani da katin cire kuɗi. a mashin ɗin atm kana muna dauke da shirin rigakafi na juma'a ne sai kuma mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a iraki sojojin kasar da suke kokarin kakkaɓe birnin ramadi bayan da suka kwace shi daga hannun kungiyar isis suna fuskantar turjiya fiye da abin da aka zata da farko jami'an sojin amurka da suke amsa tambaya kan yawan mayakan sakan isis da suka saura a garin sun ce ba su da yawa amma jiya laraba suka ce dakarun irakin suna fuskantar turjiya nan da can alamun cewa da sauran mayakan sakan masu yawa a birnin na ramadi har yanzu suna can in ji wani jami'in amurka wadda ya magana da muryar amurka kan sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba suna faɗaɗa dabarunsu na samun ƙarin lokaci da kuma ƙarin ƙasa yamin bai bada adadin mayakan sa kai na kungiyar ta isis da har yanzu suke birnin na ramadi ba amma ana jin sun fi ɗaruruwa da ake jin sun saura domin kare birnin kuma sai ta yi adadin ya ƙaru a lokacin da matakan kakkaɓe birnin ya kai ga wasu sassan wannan birni a halin da ake ciki kuma kurdawa daga siriya sun samu wata sabuwar dama ta amfani da kafofin yada labarai wajen yaƙi da ita wannan ƙungiya ta isis an kafa sabbin gidajen rediyo a kasar wasu masu zaman kansu wasu masu ra'ayin siyasa amma duka sun dukufa wajen yaƙi da ta'addanci da kuma farfagandar da kungiyar isis ɗin take yaɗawa a belgium magajin garin babban birnin kasar ya soke bikin shekara-shekara na shekara na sabuwar shekara na bana saboda an sami rahotanni kan barazanar ta'addanci a farkon makon nan 'yan sandan kasar suka kama mutane biyu kan zargin suna shirya makarkashiyar harin ta'addanci kan abin da jami'an tsaron suka kira cibiyoyi na tarihi ko masu muhimmanci masu gabatar da kara a gaban kotu sun kira barazanar a zaman mai tsanani hudu daga cikin maharan da suka kai farmaki a birnin paris cikin watan nuwamba 'yan kasan belgium ne a halin da ake ciki kuma dubban 'yan sanda ne wasu ɗauke dogayen bindigogi da na'urorin gano makamai masu guba da ire-iren su da karnuka masu iya gano abubuwa suna daga cikin gungun jami'an tsaro da za su samar da tsaro a dandalin times da ke birnin new york a bikin cikar sabuwar shekara da za a yi a juma'a da daddare wato da can an jima da daddare ko eh. Eh. amurka tana shirin wato garkama wa iran wasu sabbin takunkumi kan ayyukanta na makamai masu linzami kamar yadda wasu kafofin yada labaran amurkan suka bayyana jiya laraba jaridar wall street ta faɗa jiya laraban cewa kimanin kamfanoni goma sha biyu da ɗaiɗaikun mutane ne da ƙasashen iran da hong kong da haɗaɗɗiyar daular laraba ne takunkumin zai shafa saboda zargin sun taimaka farisan wajen haɓaka shirin makaman ƙare danginta ko kuma na linzami amurka ta ce iran ta yi gwajin makami mai linzami a watannin oktoba da nuwamba ta kara da cewa gwajin na watan oktoba ya kauce kudurin kwamitin sulhu da majalisar ɗinkin duniya da ya hana ta kera makamai masu linzami wasu ƙwararru a nan amurka sun ce babu wani dalilin da zai sa iran ɗin ta kera waɗannan makamai in ban da amfani da su wajen girka makaman nukiliya a kansu sai da iran ta ce a mata takunkumi zai saba yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da amurka da wasu manyan ƙasashen duniya a biyar a farkon shekarar nan dangane da shirin nukiliyar ta sai dai amurka ta musanta wannan ikirari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya laraba mahukunta a nan amurka suka gabatar da a kan fitaccen dan wasan kwaikwayo da barkwanci bill cosby kan zargin yi wa wata mace fyaɗe a shekarar 2004 bayan da ya saka mata kwayoyi da suke bugawa a cikin barasa dan shekaru 78 da haifuwa cosby wanda yake tafiya da sanda ya je kotun da ke philadelphia tare da lauyoyinsa ana zargin cosby da mummunan laifi da zai kai shi ga daurin shekaru goma idan aka same shi da laifi da tare dala dubu ashirin da biyar bai amsa laifin ba duk da haka cosby da lauyoyinsa sun juma suna ta wannan zargi an ba da belin cosby akan kuɗi dala miliyan ɗaya kuma bai ce wa 'yan jarida uffan ba yayin da yake shiga ko kuma lokacin da yake barin kotun mata fiye da hamsin ne suka yi zargi bill cosby tun lokacin da ya fara wasannin kwaikwayo a wajen 1960 a halin da ake ciki kuma ambaliyar ruwa na ba kasafai ba a nan amurka a daidai wannan lokaci ya halaka akalla mutane ashirin da kuma barazana kan kungiyoyi da aka jibge a gabar kogi a wurare daban-daban fiye da ashirin a jihohin missouri da illinois da ke cikin tsakiya maso yammacin amurka wanda suke fuskantar matsanancin ruwan sama 'yan kwanakin nan jiya laraba a jamhuriyar afirka ta tsakiya yan kasar suka ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'a a zaɓen ƙasar da aka sha jinkirtawa wadda mutane da dama suke fatar zai kawo ƙarshen tarzomar da ake shekaru uku ana fama da ita a ƙasar an ga dogayen layuka a bange babban birnin ƙasar ko da shike akwai rahotanni ba a buɗe wasu rumfunan zaɓe a kan lokaci ba duk da haka babu rahotanni an yi gama ko magudi. an tsananta matakan tsaro a zaben shugaban kasan da 'yan majalisar da aka shirya za a yi tun farko ranar lahadi da ta gabata amma aka ɗage da kwanaki uku saboda matsalolin jigilar kayan kin aiki da kuma wasu kimtse-kimtse. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka. To dama yadda muka ce muku za mu ci gaba da kawo muku ra'ayoyin masu wasu 'yan Najeriya mazauna ana Amurka game da hana su amfani da katin cire kuɗi a wata ƙasa. Ai, muka san halin da muka shiga kawai yanzu zancen da ake a hanyar airport nake zan tafi ma Najeriya ne. To, in takaice maka dai dala hamsin ce kawai a jiki na yanzu ba kati na ba zai ma amfani ba. Saboda ni da na zo ma a din yanzu katin ma gaba ɗaya na sa declining yake sai ya zuwa sai kuɗin ya ki fita. yanzu haka ya faru a mamawarci da ya faru yanzu haka abin da yasa za a koma jira Najeriya kenan saboda wannan takuran na rashin ya cire kuɗi a'a ba ba dan shi kawai zan koma na Najeriya ba amma dai gaskiya akwai takura ina nufin a tafiyar ma da zan yi da takura yanzu saboda ba ba zan yi amfani da kati na ba kamar yanzu idan na yi transit zan tafi Turkey zan bi zan tafi Istanbul kuma zan shiga amma ba zan yi amfani da kati na ba kuma dala hamsin ce za ta sauran mu ba da na biya a kudin access ina ina da jaka guda ɗaya da sun biya you know so gaskiya akwai takura kuma na fatan dai gwamnatin Najeriya za a duba akwai 'yan kasuwa wanda ba su ba ba ma'aikatan gwamnati ba ne a sunana mala aliyu to mun gode kwarai mala aliyu ba godiya ke salamu alaikum that's the only way za mu iya transaction ko na business ko na sauransu tunda an hana aiko da dala na farko na biyu an hana cire kuɗi ta atm to ake son a yi su mutu ba ba ba transaction between Najeriya da Amerika kenan inda na magana kuɗi ne ya yan kasuwa za su yi to kaga wannan dole mu ce dan abin nan din mu an dan takura mu ko to amma ba ganin gyara za a yi eh in za a gyaran ai tun da dai already an nake tunanin cewa an riga an an kama duk fingerprint din mutane na wannan na eh, BVN din da aka yi to ina ga duk yaran da za a yi ta nan wurin za a za a kula da transaction din da kowa yake yi ko idan an ga transaction din da ba shi bane ba ai daga wurin za a iya ganewa to wannan transaction din kana yin shi ne daidai ko ba daidai ba ai is easy in ka kula da system ɗin garin na yadda suke ko nawa ka ɗauka a banki yanzu ana sane da kai sai dai ba ne tracking ka dawo ba ana kallon abin da kake za a iya zuwa a same ka to me kai da su ko kuma daga ina kuɗin suka shigo ka fahimta mm-hmm. yan to shi ne amma gaskiya akwai takura ya takura muku kenan kwarai da gaske a ah, ya takura mana gaskiya to Allah kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan ya waye madara Malaya 大哥。 malam Allah alaye marabu da yawa kaga diga don sarki shehu alaye marabu da yawa kaga diga don sadusi alaye marabu buda yawa kaga diga don sarki inuwa alaye marabu da yawa kaga diga don sarki ado Allah nuba gidan mulki ne an san kano gidan ilimi ne an san kano gidan na yaro ko da me kana kasa ko da me kana kasa kaya kana ya buhai mana da yake kaya kana da tura ki hashim yaye mai halin alo maje tura ki hashim To madalla har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu nan agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu a alluran rigakafin cututtuka. Yau wannan shiri zai fara tuna baya kuma za mu fara ne da wani shirin rigakafi da muka gabatar a watan Janairun shekara ta 2015 kamar haka. A jihar Bauchi an samar da ofishi na musamman da zai sa ido game da aiwatar da yaƙi da cutar shan inna ka'in da na'in in ji wakiliyarmu amina girbo a su na yaƙi da cutar shan inna ya sa gwamnatin jihar bauchi da ƙungiyar melinda gate da dangote group suka gina ofishin da zai rika ba da bayanai game da yaƙi da cutar shan inna a jiha dr ahmad muhammad damina darakta ne a wannan cibiyar ya bayyana mana yadda tsarin ma'aikatar zai fitar da bayanai abin da za a sa ido a kai ko kuma za a yi abin amfani da wani abin nan shine wajen rigakafi kuma sauran dukkan wasu hanyoyi da za a tabbatar cewa eh, an inganta rigakafi da wadda ya shafi tun daga wajen ajiye magungunan mu na rigakafi wanda kasancewa su magunguna ne na musamman so ajiyen su ya zama wajibi akwai abubuwan da ake lura da shi wanda ya shafi abubuwan da za su sanyaya su saboda haka za a duba wajajen ajiyan mu stores stores din mu sannan kuma kayayyakin da muke amfani da shi na ajiya din har zuwa lokacin da za a kai ma shi yaro za a kai ga inda za a yi rigakafi ma shi yaro so wannan su ne abubuwan da za a sa ido a kai su ne kuma abubuwan da ita wannan santa ah, ɗin za ta lura da su a kai za ta sa ido a kai ta ga cewa eh ya tabbata babban abin nan din shine yaya za a yi samu saboda mafiya yawa kullum matsaloli din shine kudaden da ake amfani da su da wannan taimako ana ga cewa za a samu isasshen kudade da za a gudanar da wannan so babban matsala din da mu a cikin al'amura din a kullum ana kashe kudade ne ana abin nan din su to amma mafiya yawa ba sa haifar da wani abin da za a zo a gani so ita wannan santa din za ta sa ido ne ta ga kowane kwabo yadda aka fitar da shi ta tabbatar da cewa eh, an yi amfani da shi hakan kuma abin da ake so a cimma ya isan masa daga ainihin nan santa na kungiya din da ofishin ita wannan santa za ka iya monitorin masu rigakafi duk inda suke a ainihin jihar bauchi saboda akwai wata na'ura da za su iya amfani da ita wadda dukka za a iya abin nan ɗinka a kai in akwai garuruwan da ba a samu aka isa ba a'a ka rubuta kayi da sauransu so duka za a iya tracking din shi a tabbatar cewa eh hakan ne ko ba haka ba sannan kuma wayanda ba a samu isa gare su ba za a iya gano su ta amfani da ita wannan na'ura mai kwakwalwa din so da zaran an san wajajen da ba a yi ba so dole ne a samu tsarin da za a yi ko kuma a tabbatar da cewa an isa ma wayannan wajaje ki Allah kafin karshen wayannan shekaru din muna da tabbacin cewa in Allah ya so ya yarda kowane yaro wanda yake kasa da shekara daya in Allah ya zai karbi rigakafin sa na yau da kullum wayanda ake yin su kafin yaro ya cika sa, na haihuwa wadda kuma insha Allah idan har yakan kama muna da tsammanin cewa kafin shekaran nan ta kare za a iya isan ma kashi domin minti. Dokta Ahmad Muhammad Damina, darakta a sabon ma'aikatar da aka buɗe akan yaƙi da cutar shan inna. Amina Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, a ci gaba da kawo muku taron faɗakar da iyaye mata game da mahimmancin rigakafi ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da kuma mata masu juna biyu da ya gudana a asibitin Akwanga da ke jihar Nasarawa. Bayan da Madam Talatu Igumu ta yi wa mata bayanin rigakafi da mahimmancinsa ga yara, ta yi wa matan tambaya kamar haka. Gefe nan ga tambayan in na yi ku sabo-sabo farin zuwa dacin zo da yaro rigakafi wanne ne za fara ba ma yaro kuma ana ba shi akan wani ciwo wanda ya san an sai daga ne karfi wani Ah, sannunmu ni ce mai suna talatu apollos in na haife yaro da farko rigakafin da za ba ma yaro za ba ma yaro bcg wannan kuma zai kare yaro daga cutan tarin fuka a gode layi na biyu ga tambayanku wani allura na na ba yaron don ya cika wata tara da haifuwa Salamu alaikum. Sunana Maryam Musa. In yaro ya cika wata tara ana mishi alluran bakon dauro. dauro. Su ma matan da suka halarci taron an ba su damar yi wa Madam Talatu Igamu tambayoyi game da abubuwan da ta bayyana masu. Assalamu alaikum. Shi ciwon shan inna me dalilin da yake kawo shi? Ciwon inna nan neto ne halitta ne. Shi yasa ana kawo su polio vaccine din nan domin ya kare su daga gare su kun gane ko ganinku ni mai suna joy innocent mene na kawo ciwo tarin fuka tarin fuka mutane da yawa suna da shi ba ki sani ba amma abin da ya sa ana kawo yara da gan aife yaro kawai sa ce bari a zuwa mishi rigakafi na tarin fuka domin kila ni na da shi wata tana da shi ba za ki sani ba kin ki tambaya ba ki shiru kin ji ba kina magana in an zo gaisuwa an zan dauke yaro ana gaisuwa yaro din nan me yiwuwa ina da shi ba za ki sani ba na na dauki yaron ki ina gaisuwa dole zan zai dawo mun yaron ki shi yasa na yin wannan tarin kuka nan da nan bcg nan kin gane ku sannun mu duka ni ce mai suna asabe jeremiah tambaya na shine idan ba a yi rigakarfe ba me yake menene matsala da za a samu don ina da wa'yansu daga kauyuka da sukan cewa in ka yi su yi karfe shine yaransu suna cika ciwo-ciwo amma ba su yi ba sai ba su samu damuwa ba ina son san menene matsala in ba a yi karfe ba hello idan ba yi karfe ba akwai matsala kwarai da gaske kin ga wayannan cututtuka da muka kikira sunayen su da su tarin fuka tarin jaki ciwon inna bakon doro na kikira sunayen su ko wayannan ciwo ba kananan ciwo ba ne idan ba yi rigakafin shi ba ya zo ya kama yaro har ya kan kai yaro ga mutuwa kin gane ko zai kashe yaro ga kudin da kin ta kashe asibiti kina jinya shine rashin yin rigakafi kenan shi yasa ɗanzu na gaya muku na ce ku lura kun kuka yi rigakafi wanda ba su yi rigakafi ba a in kin je kawai ki lura ki gani ya kika gan waɗancan wanda ba su yi rigakafi ba da yaran da sun yi rigakafi in ciwo ya zo su ne ciwo zai fara kama su ga tan da zaki zo asibiti kina shan jinyar su in baki yi wasa ba ma har yaro biyu ya mutu don me don ba mishi rigakafi ba in ciwon inna ya zo yaro ba mishi rigakafi ba za ki ga ya gurgunce shi yasa ana yin polio din nan kin gane in ki lura polio din nan zana yin shi tun daga ranar da an fara haife yaro har yaro ya kai sati goma sha hudu ana yin polio shina akwai polio zero polio one polio two polio three polio son hudu kenan da ba ma yaro saboda ciwon inna saboda haka wanda ba su yi rigakafi ba akwai matsala kwarai da gaske ki ba su shawara su yi kokari su zo asibiti akwai damuwa ko yaro ya mutu ko yaro ya zama gurgu ga kudi yaye sun kashe suna jinya asibiti don ba ma yaro rigakafi ba. Muryar Amurka da cibiyar nan ta kayyade cututtuka tana kira ga iyayen yara gara ra'ayi Ƙarshen shirin kenan a yau. Jummai Ali ke fatar a kasance lafiya daga nan birnin Washington DC. mata To madalla shirin rigakafi tambarin lafiya kenan da Jummai Ali da tawagarta har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Kafin shirinmu na gaba ga wannan saƙon. mu ɗauki ilimin mata da yawan mu kullum magana ilimin maza muke yi muna mantawa da magana ilimin mata ko batun an ce ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umman imam shehu bala na masallacin juma'a da ke kazaure a jihar jigawa ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani sashin hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku. ba shakka yanzu kuma ga ra'ayi Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga da lokacin ne. Ina kiran da Janar Muhammadu Buhari shi ina buba galadima ban jin ɗorewa ta saboda Allah in ina jin kuma saboda Allah in shi nan da Allah in ji ɗumi ne saboda Allah saboda ni masoyin buga galabi mana da janar Muhammad Buhari don muna a a da Allah ya kai mu yau gudun ya cika. Assalamu alaikum. Salamu ko murya Amurka suna na Basiru mai tireda ba kowai zaɓe ra'ayi ne suru lokal gamban jihar kebin tarayyar Najeriya. yoyo ina sai da muku don Allah da wannan kuma ɗama mai girma shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari don Allah da annabi kada yadda ma aka tattari a na najeriya su yi yajin aiki saboda yajin aiki ga ma'aikatar shari'a ba alheri yake janyowa ba amma ina ba shawara don allah don annabi ya wata sama ma'aikatar shari'a karin albashi da sauran abubuwa wanda yake za su kubutar da fin hanci da nisuwa tun da mulkin alhaji muhammadu buhari ba mulki ba ne na wawuran kuɗi to ya kamata a kyauta ta aka shari'a assalamu alaikum sashen hausa mu da radio america ina fatar za a miƙa min na ga alhaji muhammadu buhari shugaban ƙasar tarayyar najeriya kuma babban ministan mai mun ji daɗin hira da kai da 'yan jarida a yau dangance da tambayar da suka yi maka na cewa kana zaɓe wurin kama ɓarayin gwamnati kace a'a ba haka ba ne ya shaida ma duniya cewa ko ɗan jam'iyyar sani ko ɗan jam'iyyar sani aka kama da rashin gaskiya bayan an raba shi da kujera sai zai fuskanci ɗauri sabida haka 'yan najeriya suna godiya da wannan hira sun kuma ji daɗin ta kware da gaske allah ki ƙara wa shugaba lahiya da basira a yi ta zuwa kwalo ɓarayin gwamnati ana hukuntawa ana ɗaurewa don a gyara ƙasa assalamu alaikum sashin hausa na boa yusuf baban gaje mai tare da ringin daga jihar jigawan najeriya to yau zan yi bayani ne a kan jita-jita da take ta zagayawa a jihar jigawa cewa yan jam'iyyar pdp da suke kaura suna komawa jam'iyyar apc suna fakewa da guzma suna harbin karsana suna cewa da yawon wai waɗansu manya-manya daga pdp suke fita suna komawa jam'iyyar apc to don haka duk wanda ya fita daga jam'iyyar pdp ya koma jam'iyyar apc ra'ayin kansa ne ya sa ya koma ba wani babba ne ya umarce daga pdp cewa ya koma apc ba don haka wannan jita-jita ce kuma malam aminu ibrahim ringin dan takarar gwamna na pdp yana nan a jam'iyyarsa ta pdp kuma jam'iyyar pdp tana shirye da shiga zaben ƙananan hukumomi da za a yi shekara mai zuwa in allah ya sa muna da rai don haka muna nan a cikin jam'iyyar pdp kuma duk wanda ya fita daga jam'iyyar pdp ya koma jam'iyyar apc ra'ayin kansa ne ya sa ya koma ba wani ne ya umarce da ya koma ba. da madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. A Iraki sojojin ƙasar da suke ƙoƙarin kakkaɓe ramadi bayan da suka ƙwace birnin daga hannun ƙungiyar ISIS suna fuskantar turjiya fiye da abin da aka zata. Da farko dai jaman sojin Amurka da suke amsa tambayar yawan mayakan sa kan na ƙungiyar ISIS da suka saura a birnin Ramadi sun ce ba su da yawa. sai dai jiya laraba suka ce dakarun irakin suna fuskantar turjiya nan da can alamun cewa da sauran mayakan sa kan masu yawa a birnin har yanzu suna can inji wani jami'in amurka wadda ya magana da muryar amurkan kan sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba a kasar belgium magajin brussels babban birnin kasar ya soke bikin shekara-shekara na shigar sabuwar shekara a bana saboda an samu rahotanni kan barazanar ta'addanci. a farkon makon nan 'yan sandan kasar suka kama mutane biyu kan zargin suna shirya makarkashiyar harin ta'addanci kan abin da jami'an tsaron suka kira cibiyoyi na tarihi ko masu muhimmanci masu gabatar da kara a gaban kotu sun kira barazana a zaman mai tsanani kudu daga cikin maharan da suka kai farmaki a birnin paris cikin watan nuwamba 'yan kasar ta belgium din ne amurka tana shirin garkamawa iran wasu sabbin takunkumi kan ayyukanta na makamai masu linzami kamar yadda wasu kafofin yada labarai na amurkan suka bayyana jiya laraba jaridar wall street ta faɗa jiya laraban cewa kimanin kamfanoni goma sha biyu da ɗaiɗaikun mutane a iran da hong kong da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne takunkumin za su auna saboda zargin sun taimaka farisar wajen haɓaka shirin makamai masu linzami. amurka ta ce iran ta yi gwajin makami mai linzami cikin watan oktoba da kuma watan nuwamba ta ce gwajin da ta yi cikin watan oktoba ya saba kudirin majalisar ɗinkin duniya da ya haramta wa iran ɗin wato gwajin makamai masu linzami jiya laraba mahukunta na amurka suka gabatar da tuhuma kan fitaccen dan wasan kwaikwayo da barkwanci bill cosby kan zargin yi wa wata mace fyaɗe a shekara ta 2004 bayan da ya saka mata kwayoyi da suke bugarwa cikin barasa to madalla yanzu kuma anan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na jumai ali yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi sabon imam aliyu da muka yi asubanci tare da Julie Gresham wadda ta ba da umarni sai injiniyan mu Jim Cook ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.